a matsayin makarata Qur'ani ko kuma makarata Qur'ani da kuma masu saurari kamar yadda muka saba kullum muna fara da tambayoyi insha Allah yau ma da tambayoyi za mu fara da Allah Ina ta farko mara yin cewa assalamu alaikum malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ɗan kowa yana tambaya a bisa menene hukuncin mutumin da yake mammatsa yana kakkarya yatsun hannunsa suna kati bayan sallah wannan babu komai ba komai a kansa sai dai ya fi ladabi idan mutum yana cikin jama'a kar a yi abin da zai ji hankalinsa haka wanda yake baya cikin ibada abin da aka hana shi ma kafin sallah ne idan mutum yi alola ya kama hanyar masallaci an hana abin da ake kiransa a tashbi da asabi'a shi ne mutum ya shigar da yatsun hannun damansa cikin yatsun hannun hagunsa haka wannan an hana wannan har zuwa lokacin da mutum ya yi sallah kamar yadda zo cikin hadisin ka'ab ibn usra manzala sallallahu alaihi wasallam ya hani mai karfi amma shi ma wannan hani malamai sun ce na farko kar hanci makaruni ne mutum ya haka wanda ya haka bai aikata haramun ba sannan idan an idar da sallah shi din ma babu damuwa saboda akwai wani hadisi kuma daga wanda manzo Allah sallallahu hadisi duriya dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah an yi haka kuma bai ce komai ba saboda haka wannan kenan babu laifi amma barin sa shi yafi alkhairi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a yawancin malaman suna sun ce makaruni ne ba haramun ba makaruni ne mutum ya sanya riga mai hoto gaskiya ba akwai wanda suka barin suka ce haramun ne ba a cikin sallah ba sawa'u cikin sallah ko ba cikin sallah ba ba a san mutum ya sanya riga mai hoton mutum ko da abu mai rai saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha sai ga irin wannan hotunan a cikin labule sai fuskar sa ta canza yi tsawa su sai ce a cire kuma aka cire kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddun nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun wanda suka fi kowa tsananin azaba gobe kiyama masu yin hoto masu yin zanen hoto da za ka iya tabawa ko gunki wanda aka sassaka wani sun ce mai inuwa wani sun ce mara inuwa duk wannan ba shi ba ne idan dai abu ne mai rai zahirinsa to an hana kuma gobe kiyama za a ce da mutum ya hura rai cikin abin da ya zana da hannunsa ba zai iya kuma hura ba sai Allah ba to amma menene matsayin mutumin da ya sallah da ido nan tufafi wanda yake akwai surar abu mai rai a ciki shin sallar shi ta inganta ko ba ta inganta ba sallar shi tana nan ko ta baci kakan malaman sun yi jima'i cewa sallar sa ta yi amma da yana da laifi na saka riga mai hoton abu mai rai wallahu ta'ala a'lam wala ko a ranar suna kuma har kuma ke tambaya a a duk da cewa san wannan abin ba shi ba yau da ba wai sunansa a kurkura ko kuma bugar da mutum yake yi a'udhu abin da yake cutar da mutum har ma ya su wannan shi ya yi ƙoƙarin kashe shi me yasa za a kurkura shi idan haka ne har kisa mutum yake a abu haramun ne haramun ne Ƙafa me yasa Allah su sarki yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahduka kar mutum ya ji a kansa da hannunsa abin da zai kashe shi abin da zai halakar da shi Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku ku kashe kawunan ku kan kawunan ku manzara sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yi amfani da wani abu ya kashe kansa ko wani irin abu ne wuka ne wata tafiya ne ko mene ne ka kashe kanka da shi gobe kiyama za ka tuhu da shi a hannunka zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran da ya baka ya kai ka kashe wannan ran wani abu da ban fahimta ba shine wai mutum har yana ganin cewa wai ran shi nashi a wani kamfani ka kera mu din nan duka Allah ne na Allah ne hatta hatta uba da yake da'awar ɗa ai mai bayani a nan kwanan baya ko ɗan shi ne kawai an danganta shi ne kawai zuwa gare shi ba shi ya yi shi ba bai sai kera shi ba bai sai mai ido ba bai sai mai hanci ba sai da haka kayan da ba naka ba na Allah in ka lalata wallahi sai kai bayani a gaban Allah saboda haka wannan abin haramun ne ya bugar bugu da kari ya sumar bugu da kari ya kashe a wannan haramun ne kuma bai kamata a ce musulmi ya ta amuri da wannan abubuwa ko saya ko siyarwa ko taimaka ko ne ko ne irin hali bai halarta ba na Allah ta kare. Wannan da tambaya ta gaba tambaya ce da kuma neman ayyuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Allah eh, ya da ni kuma Allah ya albarka. Sai malam yana da dan uwa da ba. To kai magana a hanyar an yi bayani a kan gaba. To shi wannan dan uwan nan shi ba gwamnati da ubansa da ya ba, ubansa da ya ne. da da ko zama suke yi ne na wuri da zai ke kan zama da ke zaune su ba zai ba ta zama kuma ba shi ko sun zai ce ba zai an samu ba shi wasu ko wani ma'amala ne sun shi ba zai yi ko yana gaba da su yana shi ne ke neman kawai malamin Allah a taimaka a su da siya a jawo aka da shi an tabbata yana cikin nan wurin mutum ne ya yi laifi a wani guri zo yana muku nasiha to kula dai a yi allah ya sa yana nan yana ci magana akan gaba kwanan baya na jawo mana hadisai cewar bai halarta ba la ya haidu da musulmin an yi hajjura a kawo fauka kala wa ويعرض هذا ويعرض هذا man bada بدا بالسلام bai halarta ba ga musulmi ya yi gaba da ɗan uwansa musamman kuma ɗan uwansa na jini kuma musulmi fiye da kwana idan sun gamsu wannan ya juya fuska wannan ma ya juya fuska ba sa gesa ba sa magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairuhuma wanda yake su alkhairi shine wanda ya fara wani da sallama kuma mai bayani cewa ranar ne a da alkhari duk mutanen da duk musulmin da suke duniya ana haurawa da ayyukansu zuwa wurin allah su ya duddufa ya gafarta wanda zai gafarta amma mutum biyu masu gaba da juna ayyukansu na makalewa kuma ba a gafarta musu ubangiji allah da sarki da kansa yake cewa hatta ya faliha a dakace su har sai sun sasanta to ni dai na gama jin hadisai abin da ya saura shi ne aiki da shi ina fatan waɗannan ɗan uwa sun ji kuma za su yi aiki da shi idan abin da ya shiga tsakanin ka da shi har ka Allah shi ne wai wa'annan Allah ya fifita su a kanka zalika sabdu zahi mutihi man insha wallahi tallahi wannan falala ce ta Allah wanda yake baiwa wanda ya gada mana daga cikin bayansa duk yadda kai bakin ciki duk yadda ka sanya kanka damuwa in ka so ka hana kanka bacci kai Allah zai kara musu ne wannan sai sa Allah ya ta kara musu ka kai kara bakin ciki gobe kiyama kuma ka gamu da Allah kuma ka ji ba da saboda haka masu san su mutum ya rungumi kaddarar Allah kai ma kai fatan Allah da ya ba su ya baka wannan shi kani yana san wansa kuɗi ba wani abu ba kai ɗaya yana kan uba kuɗi ma balla sana kadi yawancin ya'yan da duk su iyaye su kuɗi shi ke nan sai mai fa to Allah ya shige mu baki daya a wannan sun je yi wa lillahi wa inna ilaihi raji'un

kan ka dubi halinsa ka dubi rahmarsa ka dubi faɗin ka ya Allah ka yaye masa wannan bashi Allah ya yi masa wannan bashi kuma Allah subhanahu ta'ala ya masa mafita ta yadda zai iya rayuwa da kansa duk wanda suka nemi addu'a ba kada da wani mai bukatun alkhairi wanda Allah subhanahu ta'ala ya biya masa sallallahu alaihi wa sallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض حديثا فلما به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الله عابدات سائحات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 sun ma'amma ba'adu muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci na ashirin da biyu ga watan ramadan bayan hijiran ma'aikin sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu allah madaukin sarki ya sake tara ba cikin wannan masallaci mai tara mai barka. domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma Allah ma da kusa da muke fata yana san da mu ya dora mu kan daidai jama'a jiya mun shiga suratul tahrim mun kuma bayyana cewa Allah ma da kusa ya kira manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da suna mai daraja sannan ya faɗe shi yake tambayar sa me yasa ya haramta wa kansa abin da shi Allah ya halarta masa wanda muka koro kissar abin da yasa aka saukar da wannan aya karshe Allah madaukakin sarki ce ya gafarta masa amma kuma sai ya yi kafara wannan shi ya sa maka karanto ayoyin kafara da yadda ake kafara a cikin aya ta uku allah madaukin sarki na cewa وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا كتنا لو كتنا شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر تولي زنتي دولي ساشي نما تلتا شيني بيانا لما كيتيوا يا كرام أنت حفصة يا سنة إذا تيوا بذيك على كسنتر مالية القبطية بقى a riwayar al'imam bukhari ya ce ba zai kala shan zuba a ɗakin zainab bin jahshin ba amma kuma sirri ne tsakaninsa da hafsa amma kuma hafsa ta ce ta sa wannan sirrin shi ne allah yake cewa in asarar na nabiyu ila ba'd azwajihi haditha ko tana lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wani zance zuwa ga wani sashi na matansa wato hafsa bintu umar ma na fa'atri a lokacin da ta kwashi labarin baki ɗaya ta baiwa aisha ƙawarta ita kuma ta fallasa wato da sauran matansa wa azharahu a alaihi shi kuma Allah madaukin sarki ya duro masa dukkan sirri da ta fallasa wato azhara Allahu alaihi a lokacin da take wannan zancen da Aisha take cewa ba sirri ne ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake gawa kowa Allah madaukakin sarki ya bude shi layi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon su wa azharahu Allah alaihi sai Allah ya bijiro musu da dukkan zance da suke yi عرف بعضه وأعرض عن بعض سيكرم تسمى ya san sun cino mata kaɗan daga cikin zancen da suka yi da aisha sirran da muka yi da ke na ce kiriki kin je kin fallasa wajen aisha amma ga kaɗan daga abin da suka faɗi wa a'raba an ba su sai yi watsi da wani sashi sai ya juya baya da wani sashi na labari wasu labarin ba shi da shi aka gaya masa amma shi da ya je gaya wa hamsa sai ya ɗan mata kaɗan kawai ya bar sauran mai yasa daga islam shi annabin Allah ba zai yi ne ba zai gaya mata ne don ya ci zarafinta ba ba zai gaya mata ne don ya huce ba kawai da yana son ta gane kuskuren ta ta kala irin wannan abu idan muni za ka kwashe labarin ɗari bisa ɗari gaya mata don ta haƙiƙance cewar kai ka sani sannan na biyu bai zakwas ka san irin wannan labarin idan ka kira mutum abin kunya irin wannan ka nuna mai ga yadda yi ga yadda yi to ba zai ma iya kallon fuskar ka ba ba zai iya ma iya magana a gaban ka ba karshen ka ka nemo ya zuba ka zuba a ciki amma shi manzala sallallahu alaihi wasallam da yi haka ba ya dan sanar da ita wani bangaren zancen sauran kuma sai ya rike kayan ka duk wani mai lissafa kai falamma na fa'aha bihi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin qala sai ta ce man anba'aka hada cikin mamaki manzo Allah ya kai ka samu wannan labari wannan abu fa tsakani na da Aisha radiyallahu anha qala sai manzo Allah ya ce nabba'ani al-alim al-khabir wanda ya bani labari shi ne masani lokacin da kuke zancen ai ya sani yana kallon shi ya bi min da komai da komai na gani na ji shi ya sa da gaya miki alkhabir mai labartawa masani ne mai labartawa siffofi ne guda biyu na ubangiji allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna cewa duk abin da za ka faɗi yana ji duk abin da kake aikatawa yana gani kuma zai labarta maka duk abin da ta yi gobe kiyama in ta tuba in ta tuba ila Allah fa qad sagat qulubukuma wa in تظاهرا Allah ya karkato da aka nazarci zuwa kan matarsa guda biyu hafsa da aisha shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama zancensa an ga mai kuskurensa da laifinsa an ga mai kafara da zai yi a gafarta mai sa kuma ma an gafarta mai laifin ba kira an karkato da aka nazarci kan waɗansu masu laifin kuma matansa ne hafsa da aisha ya a anhuma su kuma akwai matsayin su na daban a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai matsayin da suke da shi na daban a dukkan matan duniya su special ne an gane ko kasancewar Allah madaukakin sarki ya biya musu kurakuran su adam bai rike musu komai na darajar su haka ne jama'a kuma ba a nan kawai ba yanzu a cikin suratul azab ai kusa Allah ya musu ko samu sai musu a wurin an je yaƙi an dawo an kawo da ganima sai suka ɗan sa rai haka za a ɗan ɗan cikin musu da ganima alhali an riga an ba su fa amma suna son kaji Allah ya ce kai ya ni za annabi ya ni za a nabi in kuntunna na alhayata duniya. haka ne farkon aya in kuntunna turidina alhayata dunya wa zinataha fata'alay kuma siyakul وأسرحكن سباحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجر عظيما يا قوم النبي دولة يقول دنيا في بكل دائم دنيا فكسا على بقضوك ذا أجير تقول دائم دنيا أما ذا أتكيف وديك وديني ما ذا أتكيف ما سكني أما دولة تتكيرم النبي لا دنسنا الجنة بعد الدنيا لا دنسنا الجنة في ذلك شيء وإن كنت نتمنى الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات إن كنا أجر عظيم يعني فأنا به إلى سنة أحد من النساء هو كما هو بني إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula har zuwa da karshe kusa su za ta kusa gurin sannan kuma sai aka ce in ta tuba ila Allah idan za ku tuba zuwa ga ki hafsa da Aisha wannan kuskus da kuka yi wannan sirrin ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama da kuka bayyana mutane har ransu ya baki in za ku tuba ku tuba Allah zai karɓi tuba ku in ta tuba ila Allah idan har za ku tuba in zuwa ga Allah fa faqad sarat qulubukuma haqiqatan lamarin zakatan ku sun riga sun karkata zuwa ga asaki mariya ko kar a kusance ta malamai suna cewa in ta tuba in ta tuba in sharfiya duk inda kaga in nan na sharadi na wurin dole ya zanto yana da jawabi fi'il sharfi ta tuba dole ya zanto akwai jawabi sharfi كما أنت مكة إن تقرأ القرآن إن تقرأ القرآن تجزى تجزى إن ذاك كلام القرآن إذا ساك مكة kamar in ce maka in tasra canja. idan har za ka yi karatu ai za ka yi na fara a jarraba dole a samu jawab to nan in ta tuba ina jawabu. fakan fakan ku zo kuma wannan labari malaman suka ce aljawabu mahdhufun taqdiruhu in tatuba ila Allah faqad baghat qulubukuma tuqba tawbatukuma idan za ku tuba in zuwa ga Allah subhanahu wataala dan da cewa zukatan ku sun riga sun karkata zuwa ga sakin mariya to Allah zai karbi tuban ku an fahimci ayar fa sai dai wani iskali a nan na nahawu in ta tuba idan za ku tuba suwa suwa hafsa da aisha ba mutum ne ba ne ba shi sa alifu isnai ya zo ba in ta tuba antuma wannan alifu da ana kiranta alifu isnai kina ana magana akan mutum biyu da Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma sai Allah ce faqad sarat qulubukuma qulubu jami'ina hakikanin lamari zukatan ku sai riga sun karkata to me yasa ana magana akan tasniya abu biyu sai kuma aka ce zukata jarki da yawa a irin ta daga ta larabcin mu an mune sai mu ce in ta tuba ila Allah fa qad sadat qalbakuma qalba dan nan wannan alifu alibu da izinai ko ba haka ne ba jama'a Allah ku je bi karatun na hawa ko zama na abu da wannan na namu wai kuna ganin kamar larabcin nan kawai haƙƙin malamai ne suke su koya ai ba haka bane ba haƙƙin malamai bane ba haƙƙin musulmi ne ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa iqtida'u sirat al-mustaqim fi mukhalafati ashab al-jahim mujallad guda haka yayi tsokaci sosai cewa wajibi ne akan kowanne musulmi ya koyi larabcin da zai iya fahimtar addini sa da kansa an ba ka jin larabci ya za ka yi kamanci alƙur'ani an ba ka jin larabci ya za ka yi kamanci sunna dukkan su larabci suka ba kuma a cikin kabari idan wani da ne ya zo ya ce to me sa ba ka jin larabci me sa ba ka ba ka ba